Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata biyar ga watan Afrilu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata rigima ta kaure a Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa saboda matakin naɗa kan tomomi da gwamnan jihar ya ɗauka. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da mai magana da yawon fada gwamnatin Najeriya, Malam Garba Shehu, akan yaƙi da 'yan Boko Haram. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wace irin gudunmuwa ce jama'a da jami'an tsaro za su bada wajen magance sajewa da jama'a da 'yan Boko Haram da kan tsere daga daji ke yi cikin kwanan nan. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Firaministan Ireland ya yi murabus yau Litini inda kuku talata inda ya kasance mutum na farko da ya samu cikas sanadiyar bankaɗo ta ɓargazar kundin Panama na ɓoye ɗimbin dukiya a ƙasashen waje da attajirai da masu faɗa a ji da sauran sanannun mutane daga sassan duniya suka yi. Firaminista Sigmundur David Gunsluxon ya yi murabus bayan da wani kundin wani kamfanin lauyoyi da ke ƙasar Panama ya nuna cewa matarsa anna simurluk kursun dottir ta mallaki wani kamfani a bajin island na burtaniya wanda kuma ke bin wasu bankunan kasar da suka durkushe bashin dala miliyan hudu guns ya ce dukiyar matarsa da ke kasar wajen na biyan haraji a kasar ta island to amma masu adawa da shi sun ce kamata ya yi a ce ya bayyana cewa matarsa ke da kamfanin tunda gwamnati na taka rawa wajen biyan bashin da ake bin bankunan da suka durkushan yayin murabus yayin da ake harmar kada ƙuri'ar rashin amincewa da shi a majalisar dokokin ƙasar inda jam'iyya mai mulki ta progressive party ta buƙaci mataimakin shugabanta sigmundur ingi johnson ya maye gurbinsa a matsayin firaministan ƙasar A halin da ake ciki kuma, kwarmato boyayyen babban kundin ajiyar banki mai suna Panama Papers a Turance, wato kundin Panama, ya fallasa wasu sanannun 'yan Afirka Kundin wanda aka ce shi ne mafi girma da aka taɓa bankaɗowa a tarihin Biladama na nuna yadda wasu 'yan siyasa kimanin 143 suka yi ta amfani da wasu dabarun ƙasashen ƙetare na kauce ma haraji da ladabtarwa. Cikin 'yan Afirka da aka ambata a kundin har da wani ɗan uwan shugaban Afirka ta kudu wato Jacob Zuma da wata 'yar uwar shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo joseph kabila da ɗauraren tsohon gwamnan jihar delta mai arzikin man fetur a najeriya da ministan mai na ƙasa angola wannan kundin ya kuma ambaci ala mubarak wani ɗan tsohon shugaban ƙasar masar hosni mubarak da Ayan stuart kirby shugaban kotun ɗaukaka ƙara ta botswana da kuma tsohon jakadan zambia a amurka atan shasonga To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugabar asusun lamuni na duniya IMF Christian Lagarde ta faɗi yau talata cewa ya kamata duniya ta haɗa kai don shawo kan ƙalubalolin tattalin arziki ciki har da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin ke yi da faɗuwar farashin kaya da kuma tsuke bakin aljihun da gwamnatoci da dama ka yi nan gaba. da take jawabi a frankfurt kasar jamus lagar ta ce tattalin arziki ya yi ta tafiyar hawainiya na lokaci mai tsawo ta yadda mutane da dama ba su amfana da kuma kafa tushen matsalolin zamantakewa da siyasa a ƙasashe da dama ta kuma zayyana ƙalubalolin da za a fuskanta a ƙasashen da suka ci gaba ciki har da ƙarfin da dala za ta yi harta jinkirta bunƙasar tattalin arziki a amurka da jinkiri wajen saka jari da kuma rashin ayyukan yi a ƙasashen da ke amfani da takardar kuɗin euro da kuma tangal-tangal ɗin tattalin arziki da tsadar kaya da za a fuskanta a ƙasar japan to amma lagar ta kuma zayyana wasu ƙasashen da ta ce fa'ida na nan tafi ƙasar indiya ta, na da ƙarfin ci gaba da miƙewa da kuma samun ƙarin kuɗaɗen shiga a yankin kudancin asiya kuwa kasashe irin su indonesia da malaysia da philippines da thailand da vietnam na kokari a cewar ta Ƙasar Girka da ƙungiyar tarayyar Turai na nazarin irin nau'in 'yan gudun hijira dubu uku da take tsare da ya kamata su kasance cikin rukuni na gaba da za a kai Turkiyya. Ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da takaddama da aka cimma tsakanin tarayyar Turai da Turkiyya. Yau Talata dai babu wani jirgin ruwa mai barin girka zuwa turkiyya wani jami'in gwamnatin girka ya gaya ma murya amurka cewa a ranar farko ta mai da 'yan gudun hijirar wato jiya litinin an kai mutane wajen 202 a ƙasar turkiyya ta jirgin ruwa Wasu jiragen ruwa sun tashi daga Lesbos dauke da mutane 136 yayin da kuma jirgi na uku ya dau 'yan gudun hijira 66 daga Chios. Jami'in ya ce babu wani daga cikin waɗanda aka mayar ɗin da ya rubuta takardar neman mafaka. Ya ce kusan dukkanin waɗanda aka mayar zuwa turkiya jiya Litinin 'yan pakistan ne yayin da biyu kuma 'yan siriya ne da suka zaɓi zuwa turkiyya saboda wasu dalilai na kai da kuma na iyali Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan majalisar dokokin jihar Nasarawa a Najeriya sun ba hammata iska a cikin majalisar yayin zaman wata tattaunawa kan matakin da gwamna Umaru Tanko Almakura ya ɗauka na naɗa kantomomi a ƙananan hukumomin jihar. Rikicin ya faru ne bayan da wasu 'yan majalisar su goma sha bakwai suka halarci gayyatar da gwamnan ya yi masa Abuja ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Yayin da suka zo don gabatar da sakamakon taron nasu da gwamna Abuja sai rigima ta kaure tsakaninsu da waɗanda suka ki halartar taron. Honorable Muhammad Okwede da ke wakiltar Doma a Majalisar Dokokin ta Jihar Nasarawa ya shaida mun cewa sun halarci gayyatar da gwamnan ya yi musu ne don su ji batun da zai gabatar musu. Mun je gwamna sai Allah muna cewa shi ai laifi ya announcing to administrate da local government ba tare da mu mun ba. Kuma abin da ya sa haka shi ne saboda judgment na kotu wanda kotu ya yi da wani tenor na local government ya yi kwana daya kada kara musu sai dai a yi zabe in man za yi zabe a bada wata uku mutane su gaya ma mutane cewa a yi shirin zabe na daya kenan na biyu nasarawa state ma bamu da a kasa na zabe damuwan shi yanzu shine bai gaya mana a yi haka ba saboda ka kira mu ya a hakuri wanda mun zo majalisa ke sika ya fara ajiye magana ne akan jabo sai su a cikin wani ba su tafi ba da yanzu sai ya tashi ya tambaya ya ce ya faɗa haka me mu muke a mu abin da muka ci abin shine ba mu ce ga decision ba da ba duka muna wurin ba daga wurin sai daya cikin su ya tashi sai ya ce ai an ji mu kudi ne wanda muka je miki Shi ko mamba mai wakiltar Keffi ta Gabas a Majalisar Dokokin Musa Ali ya ce, sun wa kiran da gwamnan ya yi ne don suna so a bi doka. Doka ta ce cewa sun da an saki ciyamomi na local government kuma doka ta sake ba in da sake na tsayani ciya ce ka na local government ya kamata su tuɗi majalisa a zauna da majalisa saboda maganan tsewa nasu da maganan albashinsu da kuma inda za a yi a fara a samu ciyamomi da kansoroli inda za su shigo su rike local government kafin duk lokacin da Allah zai kai mu yi zafi amma sai muka ga cewa ba da haka ba kyamomin da aka sa sun nan muka ce ya kamata a sauke su a koyo da ba a ga a tsarin inda dogon 2011 ta shirya da muka zo yana tun a executive ce sai suka kasance suna neman rikici da mu ko mu kuma muka ce ba mu yarda ba ba mun ce cewa lallai a yi zaɓe ba ne amma mun ce a koyo a tsari ne kasance an sa ciya ka ai caretaker da sole administration daban ne caretaker kiranci ya kasance cewa daya da kamfanoni guda hudu wanda za su rana a fiya na local government. yanzu shi an dakatar da ku daga majalisa ya kuka ji wannan abin kuma wani mataki za ku ɗauka. kore ne daga majalisa ko an dakatar da ku daga majalisa a wani hujja tun da jihar nasarawa muna da rayuwa muna da fati na na apc mun tsaya ne mu ji abin da za su ce. shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin ta jihar nasarawa Jigawa Tanko Tunga ya ce sun dakatar da mambobin guda shida ne bisa dalilan yunkurin da fitina a majalisar. Mun ga akwai alaman rashin ladabi, akwai kuma alama na son rashin zama lafiya. ko ba komai gwamna shi ne gwamna kuma shi ne shugaban jiha kuma mu da shi duka abokanan aiki ne sai mun haɗu kafin jama'a da daɗin mulki da ake tafiya ba Allah ya sa su samu abin da za a samu cin gaba a ƙasa shi yasa ya yi kan kantomomi mutum goma sha uku to shi muka ce mu kada su a gefe mu kada su a gefe don mu samu daman yadda za a aiki jama'a su samu natsuwa a samu ci gaba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya Haba Najeriya Haba Najeriya menene duniya ne a gaida Zainab Babaji Yanzu kuma ga hirar da abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed ya yi da Malam Garba Shehu kakakin fadar gwamnatin Najeriya lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa akan yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ake ci gaba da yi. Da farko ga tambayar da Ibrahim ya fara yi masa. Kwanakin baya da gwamnati ta ce kafin karshen shekarar da ta shige din nan an gama kwata-kwata da batun shanun Boko Haram a Najeriya. to amma kuma har gashi har yau ana fama da wannan matsala ana samun hare-haren bam na ƙunar bakin wake da makamantansu mm-hmm. menene yake faruwa ni ina ganin an samu rashin fahimta na abin da shugaban muhammadu buhari ya ce duk muna wurin aka wannan hmm. sanda ya rantsar da kwamandoji sababbi da ya naɗa na shugabannin sassa na mayakan najeriya hmm. na ba ku zuwa ƙarshen shekara wata uku ku je ku gama da ai bukata ce hmm. inda bukata ta biya ai shi kenan ai abinda da ke so mutane su mai da hankali a kai ba wai jayayya akan an cimma wannan buri ko ba cimma buri ba kamar yau ne a zo a ce yau hukumar garin washington ta ɗaure barayi guda ɗari biyar kuma sai kowa ya je kwanta ya ce ai an ce an daina sata a washington saboda haka wannan fituna 'yan najeriya su shirya abu ya shiga zukata ne aina wasu mugayen mutane hmm. wani ma yanzu a cikinsu kamar da sojojin najeriya suka faɗa sun gaji da yunwa babu da kuma rashin shugabanci a daji mm. sun haƙura da abin amma da za su fito sai su yi tona rami bindigar da aka ba su su yi ta'aji da ita sai su binne wa yanzu wannan da ya zo ya shigo cikin jama'a ana zaune tare da shi ran da zai je ya tono bindigar nan ya zo ya ta'aji da waye sani saboda haka dole a zauna cikin shiri kuma da lura da juna a'a wannan fituna an ci karfinta eh amma ba a gama ba kuma a hankali a hankali a hankali ana ana wata rana din za a tashi babu ita ina kamuna aikin soja haji dan kwairo ina tsoron aikin soja haji dan kwairo in san shigo cikin birni Malam Garba Shehu kenan kakakin fadar gwamnatin Najeriya a lokacin da suka yi hira da Ibrahim Alfa Ahmed. Yau muna sa mu ji ra'ayoyinku a kan wace irin gudunmuwa jama'a da jami'an tsaro za su bada wajen magance sajewa da jama'a da 'yan boko haram da kan tsere daga daji ke yi cikin 'yan kwanakin nan. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kaya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga matazu a jihar katsina da wa muke magana daga matazu yawa kuna magana da abdurrashid abubakar matazu to malam abdulrashid me zaka ce game da abin da muke tattauna a kai yau to ni dai fatanmu wannan al'amari da ke damun kasanmu Allah ya mana maganin shi baki daya sa'annan kuma ina kira ga sauran al'umma duk wanda aka gani wanda ake ganin alama ce ta wanda bai da gaskiya ko kuma ba kuma fuska ne to a gabatar da shi ga hukuma don mu samu sauki kasan mu da ci gaba kowa hankalin shi ya kwanta kowa ya zauna lafiya na gode Allah shi kawo muku ci gaba gaba daya na gode madalla a amin malam abdulrashid daga mataza kenan jihar katsina ma mun gode da gudunmuwarka Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wace irin gudunmuwa jama'a za su bada wajen taimakawa wajen tantance 'yan boko haram da ke tserewa daga daji yanzu haka mun sami kira daga Niger. na'am ga alamu dai. Na'am, dawa muke magana daga Niger. Da Buhari. To, Malam Buhari muna jan ka, menene ra'ayinka? Eh, abin da daga ya fi nunawa in an ga mutum ba yadda da take-take shi ba kawai mm. abin nan kada a saki jiki da shi mm. abin nan to malam buhari kenan daga naija mun gode da ra'ayin yanzu kuma bari mu je lafiya nasarawa kenan eh, da wa muke magana wa alaikum salamu kuna magana da malam aboki lafiyar bare bare to malam wace gudunmuwa kake gani jama'a da jami'an tsaro za su haɗa kai wajen tantance ko kuma magance 'yan ta'addan nan da ke tserewa daga daji yanzu eh to ni kiran da zan yi na farko shi na kan jami'an tsaro tukuna. Mm. dan Allah dan annabi jami'an tsaro su yadda da mu mu farar hula idan mun zo da maganar gaskiya su yadda gaskiya ne kan su warshe mu to malam wata sai idan kun gaya musu wasu abubuwan ba sa ɗauka ne su jami'an tsaron kash malam daga lafiya dai layin shi ya goce da mun ji karin bayani ko kuma abin da zai kara mana yanzu kuma bari mu je fatakwal salamu alaikum wane ne daga fatakwal Ma'aruf Sani daga Zari daga sabon garin Zari jihar Kaduna. Abto daga Zariya ne to Malam Ma'aruf me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai. Eh, to ni gudunmuwar da zan bayar shine a jami'an tsaro su ƙara jajircewa da kuma mu talakawa mu rika diba mutanen da mu gane take-taken su ba mai rufar ga jami'an tsaro domin a ɗauki mataki a kan su. Hmm. To Malam Ma'aruf daga Zaria mun gode da ra'ayinka. Jama'a masu sauraro muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. yau muna so mu ji ne wani irin gudunmuwa ce ya kamata jama'a da jami'an tsaro baki daya su bada wajen magance 'yan boko haram da ke guduwa yanzu daga daji suna komawa cikin jama'a suna sajewa mun sami kira daga yobe salamu alaikum tumalan sani bello me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau dalili ne ma yake faruwa so da dubu takwas har a warsu tsere. Malam Sani Bello ka ce mene? Eh, ai ko barin din su hana su fita wani. Su wa za a hana fita? Ya aka ce suna tserewa daga inda aka yi eh, tsere eh, yanzu dakarun Najeriya ne ke fatattakar su daga dazuzzukan da suka je suka ɓoye to yanzu shine matsalar shine idan suka bazu cikin jama'a eh ana kama na kamawa tabbas ana kama su ana kama su to amma kama waɗanda suke sajewa da jama'a ba a gane su me ya kamata a yi ko kuma wani taimako ya kamata a bada don magance irin su wanda ya shigo jama'a ya tsira to malam sani bello layan ka dai ya goce amma yanzu bar mu je jihar zamfara salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga zamfara na murtala goga daga zamfara gusau to malam murtala me za ka ce game da batun da muke tattauna shawarar da zan bayar jama'a su ma su dinga taimaka ma jami'an tsaro mm. idan an gaba kuwa ijiya wadda ba a yarda da ita ba a dinga kai rahoto ga jami'an tsaro ko mm. kuma ga hukumomi mafi kusa ta wannan hanyar ce za a samu ana zakulo waɗannan mutanen domin a yi maganin su baki dai. Mm. fatan mu kuma ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya mai inganci tabbatacce suna na murtala goga da sauzan falastin na gode to madalla murtala goga mu ma mun gode maka da ra'ayin da ka ba mu kuma ana muka kawo karshen karɓa wayoyinmu a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ku dama ku kira akan wani batun na daban Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da labarin da za a cewa yanzu haka shine zai ɗaukar hankalin duniya tsakanin yau da gobe shine wasan champions league na turai cewa da kulab kulab waɗanda suka kasance zakaruwa ƙasashen su waɗanda ke fafatawa a kwata final kuma a maricen yau fc barcelona ta ƙasar spain tana gogawa da takwaranta ta ƙasar cewa da atletico de madrid kuma kulab ɗin za su ke cire ni ne a zagaye na farko Ko na karawa guda biyu da za su yi wanda zai ba ɗaya daga cikin su cancantar kai ga wasan kusar na ƙarshe cewa da semifinal haka zalika a ƙasar jamus ma Bayern de munich za ta fafata da benfica ta lisbon ta ƙasar portugal duka a neman cancantar kai ga wasan semifinal na champions league na turai kuma club ɗin na bayern munich zai ƙoƙarin yin nasara ne a gida kamin ya kai wa club ɗin na benfica na lisbon ziyara domin tantance a wasanni wasanni biyu kowanne daga cikin su ne zai kai wasan kusa da na ƙarshe haka zalika a ranar gobe laraba za a gwabza sosai kuma a murzale da tsakanin paris saint germain ta ƙasar faransa da manchester city ta ƙasar ingila yanzu haka dai ana iya cewa hankula ya karkata ga waɗannan wasan ganin cewa club ɗin paris saint germain bai taɓa wuce wannan matsayi ba na kwata final kuma yana neman ya yi haka a wannan lokaci shi kuma club ɗin manchester city na ingila yana kokarin ya kai labari ne a bugawarsa ta farko a wannan matsayi na champions league na turai haka zalika ɗaya daga cikin wasannin da zai ɗaukar hankali a champions league na turai din a ranar gobe shine wasan da zai hada da wolfsburg ta kasar jamus da kuma real de madrid ta kasar uh, spain real de madrid din da ake ganin ba abin da ya rage mata a halin yanzu in ba yin nasara a champions league din ba ganin cewa tana da nisa sosai ga fc barcelona wasan La Liga na kasar Spain da kuma maki guda raba ta da Atletico de Madrid da ke matsayin ta biyu a duka wasannin na La Liga din na kasar Spain. Wasan da za a yi ranar gobe tsakanin Wolfsburg da Real de Madrid din ba zai samu halartar shahararren dan wasan nan na kasar Faransa mai kula da garkuwar mai tsaron gida ba cewa da Varane wanda ya ji ciwo a lokacin da aka yi wasan sada zumunci tsakanin Rasha da kasar Faransa inda kasar Faransar ta yi nasara ci hudu da biyu kuma likitocin club din real de madrid sun ce shi dai baran ba zai samu damar murza leda ba sai nan da kwanaki bakwai zuwa kwanaki goma masu zuwa haka zalika a wasan champions league na kasashen asia ko kuma asia yanzu haka ana iya cewa club din da ke rike da wannan kofi club din kwangzu evergrande na kasar japan ba zai samu damar kai ga zagaye na biyu na wannan kofin champions league ta kasar asia ba wanda ya sha kashi a hannun urawa diamond na kasar china da ci ɗaya mai ban haushi a ranar talata din nan kulob din dai na kasar japan yana fafata ne a rukuni na ash a wasannin champions league na kasashen asia waɗanda aka hada da na kasar australia haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A 'yan makon da suka wuce 'yan kungiyar ISIL sun ji ba daɗi sosai a Iraki da Siriya. A wani taron manema labarai a baya-bayan nan, sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ba da tabbacin cewa a watan Maris dakarun Amurka sun kashe manya-manyan shugabannin ISIL da ya hada da abu umar alshinani ministan yaƙi na ƙungiyar da abdulrahman mustapha alkaduli wanda kuma aka sani da hami imam ashon kata ya ce alkaduli wanda ya taɓa riƙe mukamin ministan kuɗi na ƙungiyar da kuma wasu harkokin wajenta da kuma shirya makarkashiya sannan ɗan ta'adda ne a cikin 'yan isil tun farkon kafa ƙungiyar a zamanta reshen alƙaida a iraki inji sakatare kata kawar da wannan shugaban na isil ya kawo cikas ga ƙungiyar na ƙaddamar da hare-hare a ciki da wajen iraki da siriya sakataren tsaron amurka ya ce gamayyar yadda aka yi na yaƙi da isil da ƙawance da dakaru na cikin gida yana kawo wa ƙungiyar damuwa nasarar da aka samu na kwato garin shadadi a siriya a farkon wannan shekarar ya datse babbar hanyar da ta hada raka da mosul wanda zai kawo gagarumin cikas ga isil a siriya da iraki wani koma baya da isil ta samu shine na fatakar ta da aka yi daga garin palmyra mai tarihi tare da taimakon jiragen yakin rasha wanda wannan shine lokaci kalilan da rasha ta yi amfani da makamanta a kan isil a maimakon 'yan tawaye da gwamnatin assad kakakin pentagon peter cook ya yi marhabin da nasarar da aka samu a kan isil yana mai cewa mulkin assad ne musabbabin yakin syria saboda haka abin da ya fi dacewa ya mai da hankali a kai shine kawo ƙarshen yakin basasa da kuma dukufa kan shawarwarin sulhu a tattaunawan da ake yi a Geneva. Karya ISIL da ƙarfin soja a Iraki da Siriya bai isa ba sai an gama da ita a duk rassanta a faɗin duniya in ji Ashton Carter. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada wannan furuci a lokacin da ya yi jawabi a Belgium tare da Prime Ministan ƙasar Charles Michael bayan harin da aka kai a Brussels cewa dukkanmu a zaman wakilan ƙasashen duniya babu adadi muna da saƙo ga isil ba za mu razana ba ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba kuma za mu ci gaba da zaburowa daga ƙarfinmu sai mun kau da ku daga doron ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. a takaice firaministan ailan ya yi murabus yau talata inda ya kasance mutum na farko da ya samu cikas sanadiyar bankaɗo taɓargazar kundin panama na ɓoye ɗimbin dukiya a ƙasashen waje da attajirai da masu faɗa a ji da sauran sanannun mutane daga sassan duniya suka yi ƙasar china za ta ƙaƙaba ma koriya ta arewa takunkumin tattalin arziki kamar yadda wani sabon jerin takunkumi mai tsauri da majalisar ɗinkin duniya ta tanadar ma koriya ta arewar saboda shirin ta nukiliya da makami mai linzami hukumomin azerbaijan da armenia a ballallen yankin nagorno-karabakh sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen fada mai tsanani da aka gwabza na tsawon kwanaki hudu game da yankin da ake takaddama a kai a halin da ake ciki kuma kwarmato ɓoyayyen babban kundin ajiyar banki mai suna panama papers a turanci wato kundin panama ya fallasa wasu 'yan afirka da dama shugabar asusun lamuni na duniya INF christian lagarde ta faɗi yau talata cewa ya kamata duniya ta haɗa kai don shawo kan ƙalubalolin tattalin arziki ciki har da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin ke yi. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Kelvin Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.